لتبعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى da an cutar da kai, ka yi haƙuri sai Allah ya ثور يتي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله da yawa a helikwafta shi shugaban ina ke nan shugaban duniya gaba daya amma Allah bai so ya hau jibba to jibban za ce ne wallahi a gaban Allah jibba ko bai wace ko kai abu ne ko na abu ne inda wani abu ne wallahi da Allah ya ba fita cikin yahudu akwai musulmai to a cikin wanda suke zaune a gurin akwai abdullahi rawa rawaha musulmi ne wannan sallallahu alaihi wasallam ya tawo akan jaki jin to kasan san jaki zai tayar da me zai tayar da kura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya tsaya amma an yi automatic break kenan sai shi abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya kawo wani babban gwadan shi mayafin sai rufe bakin shi ya rufe hancin shi ya ce la tughbiru alaina dalla tashi karka kana sa mana kura na dalla to yake ga manzo Allah tashi karka sa mana kura kaga ya cutar ko bai cutar ba ya cutar wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku shi Abdullahi kuma shi ya kware a wannan bangaren yaquluna la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-'azm minha al-adab wai manzon Allah shine makasanci da sahabban shi su kuma masu timati man cikin nan su ne madaukaka yake cewa wai manzon Allah ya tashi kada ya sa musu kura a wuri manzon Allah da ya zo sai shari fa sallama babu yana in ka zo guri ga musulmai ga kafirai ga suwaye ga suwaye za ka yi sallama ko ba za ka yi ba za ka yi sallama sun ma waƙafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka fa nazala wa da'ahu ila Allah azza wa jalla sai kira su wa kana kaga kenan kai mai da'awa in an zan gaya ma mummunan magana sai ka ce kai shi baraka kana dawa ka kenan kai hasara ke ko dukan ka aka yi sake komawa ka nemi lada wa Allah wa qara alaihim alquran annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu qur'ani wannan shugaban abokan kafin ya musulunta fa qala abdullahi ibn An ayyuhal mar'u wa ya kai wannan mutum kaji wannan manzo Allah yake cewa wa ayyuhal mar'u innahu la uhsinu ma ku? shi dan wannan abun da kake faɗa ni ban iya shi ba Allah in kana haqqan fala tubina bihi fi majalisina in gaskiya ne da Allah ta shiga ba mu guri ji ila ahli ko ma gidanka fa man ja'aka faqsus alayhi duk wanda yayi ka tambaya mai wannan kisoshin mu dai ka tashi ka ba mu Abdullahi ibn Rawaha shi musulmi ne yana gurin Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu yace bala ya rasulullah ya rasulullah ci gaba faqshina bihi fi majalisina muna so ya rasulullah fa inna nuhibbu dhalika to daga lokacin sai aka fara zage zage fastabal muslimuna wal mushrikuna wal yahud sai wannan musulmi ya zagi wancan bai huda wancan bai huda ya zagi wannan musulmi har ya kasance aka dan fara gwamce gwamce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kushe bai na ba sa hakuri yana ba sa hakuri har dai sai da suke shi Allah sallallahu alaihi wasallam sai hau kan abin hawan shi suka wuce wurin da yake so kaga an samu chance opportunity ko ya ne kenan sai ai mai sai ai dawa wucewa kawai zai ba amma kuma sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya karanta ya sallama ya karanta Qur'ani yayi mai yayi sannan ya tafi gurin sa'ad bin ubada sai ce ya rasulullah sa'ad nan sallah ce ya sa'ad baka ji abin da wannan abu ba shine abdullahi ibn ubay yake fada ba ya faɗi kaza da kaza da kaza da kaza sa'ad ya ce ya rasulullah kamai afwa ufu an wasfa kamai afwa kuma ka share ya rasulullah har zuwa ƙarshen isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana an ga mummunan magana ya mai da matani ya yi haƙuri to la shakka yana daga cin abubuwan da nake kurakurai za a iya cutar da ni sannan ba zan yi haƙuri ba za a iya cutar da kai ba za ka yi haƙuri ba to kaga nan darasi ne babba a cikin wannan ayati Allah bai gima da kuka ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira to duk lokacin da muka ji cutarwa mai haƙuri to a ƙarshen aya Allah sai ce mai sannan kuma kuka ji tsoron Allah to fa inna zalika min azmi yana daga cikin hakikalin imani wannan yana daga cikin manya-manyan al'amara to idan muka duba usulubin qur'ani anan an hada mai da me hakuri da me da tsoron Allah wannan shi ma karatun ya riga ya wuce mu amma har yanzu Allah bai bar mu bai yana ta sake maimaita mana kuma nan gaba ma za ka ta jin wayansu ayoyi da Allah zai ta maimaita mana wannan a kisan annabi Yusuf da rasu a can gaba Allah ce innahu man yantaqi wa yasbir innahu man yattaqi wa yasbir anan kuma Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu sai aka fara ambata mai takawa innahu man yattaqi domin su yan uwa Annabi Yusuf sun cutar da shi a sun je ka cikin mai rijiya sun dauka ya halaka sannan daga baya kuma Allah bai kaddara ya halaka ba ce a kai ne Yusuf kai kai kai kai ce ai na yi ai ne Yusuf wannan kuma shine dan uwana Allah ya yattaqu man yattaqi duk wanda ya tsoron Allah wa yasbir kuma ya haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozantar da ladan da jama'a suka kyautata hakuri da mai anan kaga an hada imani tare da ni tare da hakuri ba mu dade ba da wuce umadin Allah mai girma da kaka ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudhi'akum ala al-ghayb walakin Allah yajtabi bi ruslihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi sallati wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim Ana sai ka hada imani da ni. gaba in kai hakuri baka ji tsoron Allah ba ka buga fawo an gane fawo da ka ka samu bankon doke Allah ke kai imani ba tsoron Allah shirme ke wa in tu'minu sallah wa tattaku in kuka yi imani kuka ji tsoron Allah wallahi shakka falakum ajrun azim kuna da lada girma takawa Allah sai hana ta da izani a wuri can suratul misali wasu kufai wa umdiratil wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira kaga kenan hakuri tare da idan musiba ta same suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama farkon abin da mutum zai faɗa ke da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma tsira da wurin Allah ya tabbata ga wannan mutane rahman Allah ya tabbata gare su kuma wannan su ne shi ne. shin kana son kasance shi ne shin kana son rahman Allah wala shakkan Allah ya jarabta ka kuma Allah ya jarabta ni ni ne ni hakuri akwai ba guda goma tunda kuma yana na rubuce kaga fa'idar rubutu ce karatun da mun yi shi a nan masallacin 11 ga watan Ramadan 1428 shekara nawa kenan 1428 yanzu banda 28 din kaga 29 30 31 32 wannan shine shekara da biyar ke yana rubuta takardar kawai yana kuma sai ce a ah, ya ayyuhal ladina amanu ista'inu Allah bai girma da muka ya saka ka musu ta hanyar haƙurinsu ta hanyar aljanna da kuma sanya musu alhari Allah yana kauna masu haƙuri wallahu yuhibbu sabirin Allah yana tare da masu haƙuri wasbiru inna Allah ma'as sabirin in muka yi haƙuri sai mu tsira daga hasara akan nisantar sabon Allah da izinin Allah sai mu samu aljanna as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah mi hakuri barin sabon Allah sannan dauku shine as-sabru ala qadarillah mi hakuri akan kaddara Allah kaddara tana da kashi biyu akwai alkhairi akwai mi akwai sharri duk lokacin da Allah ya jarabta mu da sharri mi hakuri da wannan hakuri ke ne ya kasu kashi uku as-sabru ala على ماذا على طاعة الله كم هي قال لك a عن معصية الله كي أقول لك أن زنت سبحان الله سنده الصبر على قدر الله Bapak Allah bagaimana kita berbuka puasa masuk ini Allah bagaimana kita isinya masuk kita dalam jadah Sahabat dan kita berbuka dalam berbuka ini Ibn Nuri Sintem bin Al-Fusikum usbiru idza haddathtum in za ku yi magana ku yi gaskiya wa awfu idza wa'adtum in kun yi alƙawari ku cika wa addu al-amanata idza tumintum in an ba ku amana ku yadda ta yadda take wa hafadhu furujakum ku kiyaye fadojinku wa gubbu absarakum ku kiyaye gallanku wa kufu aydiyakum ku kama hannayenku da fatan Allah da rima da kuka ba mu aljanna Allah da rima da kuka tsira da mu da wuta subhanakallah wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله za a mutum zai kasance ya yi hakuri bisa da masa idan misali a tarabce shi da rashin lafiya da rashin idanu shin bayan za a ya haƙuri a kan jarabawa alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ba'da tambaya ce mutum Allah ya jarabta shi yaushe ne zai haƙuri yaushe mutum zai haƙuri to ai jarabawan kala kala take rashin lafiya daga lokacin da mutum ba shi da lafiya to lokacin haƙuri ya kama shi lalle lalle ita jarabawan ta tare da shi rika jarabawa ta da wannan Allah ce wa bashir sabiri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu alladhina idza asabatuhum musibatun qalu kaga ko sai kace qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuma in muka duba nassin daga ka fara jin gidan ya fara dishi-dishi kawai sai ka saba kankame rigar amuri shi ne ce fasara daga lokacin da ka ji ya fara ciwo kawai sai ka fara amuri ke ce wannan ko jarabawa ne na Allah amma da ya ce summa ne to bayan shekara goma sai kai amuri ke a gane summa tana zuwa da nisa ke bayan shekara talatin sai kai haƙuri bayan shekara hamsin sai kai haƙuri to amma da aka ce fasara yana tafiya tare da mai kenan yana tafiya kan zai bawa to don nan dauki wannan kaida duk lokacin da Allah ya jarabta mu zami ne zami Gama ba a ce ba in mutum ba shi da lafiya ka nemi magani ka je ka nemi magani kana cikin neman magani kuma kana kara da ne kana kara da hakuri amma kuma ka yi hakuri ba ya kai yawa yana ka je asibiti sai ka samu dogon layi akwai mutum hamsin a gabanka sai ka yi ko. sarki mushi fushi sai kai mushi ka tafi haka ne muke yi sai kai me sai kai hakuri ka tafi lahi har lokacin ton din kai zo kaga kenan shi mana tare da hakuri daga musibar ta same mu hakuri har zuwa dai musibar ma ta kauce mu lokaci shi ma a hausa za ta yi siluhu bi ma'in wa sigiri wanke shi da ruwa da magariya to abinda shari'a ta zo da shi da daban da karfafawa haka kuma sai muna sakaci yanzu duk jejin da Allah ya ba ku dinnan ba magariya ba ba ta da yawa domin inda mutum ya san in ya so za a dinga siya za a je a nemo ta za a nemo da don yana da kyau ya kasance lalle lalle abin da shari'a ta zo da shi a yi shi gama idan tabbas din babu a lokacin kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to sai a sa abin da zai zauna maka mazaunin maganiyar kama abin da muke amfani da shi sabon irin wannan da za a wanke mutum a fara wanke shi da sabon mai fita sannan kuma sai a zo mai wankan gawa sosai aure sai ce ku je ku ta kawai shi ke hukuncin Allah lokacin an riga mun mai rai yanzu ta yi kisan kai kuma ke wanda wayannan kisan kai da zina tare da shirka Allah ce na wallazina la na ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sai ce wala yazunun wa man yaf'al da wasiya ga samari ga 'yan mata a ji tsoron Allah a bar zinace-zinace a ji tsoron Allah a bar zinace-zinace su 'yan mata su kuci da kunya su kasance suna gidan iyayensu daidai da al'uru wannan karfe kuma karfe biyar mace tana yi huduma mtu na safari siku se ya wengi Divina Gracia.